ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون abin da gargaɗi na ya ƙunsa shine ne in ce da ku ku bauta wa Allah shi kadai kada ku haɗa shi da kowa a wurin bauta kuma ku ji tsoronsa ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa kuma ku yi min biyayya a cikin umarnin da nake muku